yace babin naman doki bai ce ya halatta ba kuma bai ce bai halatta ba mun gane ko bai bayyana wani mazhab bai bayyana abin da yake hukunci ba ya dai ce babin hukuncin naman doki saboda nasoshi da suka zo wayan suna hani wayan suna ba da izini <coughs> to sai ya kawo abin da ya sauka gare shi dan ya bar hukunci ya bar maka hukunci kai da kanka ka yanke hukunci mun gane ko dangane da yanka da abin nan da yau ya wuce mako wancan wa'in sai an wasu kai tambaya bayan mun suka karatu wani yace menene hukuncin dabban da za a yanka ana yanka kafin dabban ta mutu kuma aka daga wukan kuma aka sake maimaitawa wani suka ce ai bai ba ko wani suka ce bai ba ko haka suka ce ko to za mu gani menene hukunci daidai sa'annan kuma tambaya ta biyu wani ce duk an an yi zancen farauta har aka kusa gamawa an yi maganan kaza a harbe dabbar a aika kaza ba ai maganan tarko kasa tarko ya ka haka tarko haka tarko kuke fara ya kama dabba yaya za a yi ba a ci ko ba za a ci ba menene hukunci ha ba za a ci ba menene dalili ban tambaye ka yaya ake dariya ba balle ka nake menene dalili za a ci menene dalili a can ya kama ya kashe fa na yasa Ah, to a lokacin da zai haka tarkon ya bismillah fa <laughs> hasili abinda malamai suka faɗa shi ne bayan yi magana wani wani babban malami ne ba maliki ce wa ikhtalafu fil maktuli bil hibalati au bil habli au bil shabaka ne kenan ko a sa a cikin tarko ko a daure ko a yi menene da menene in in dabbanta ta mutu yaya za a yi idza juriha bi ahadi hadhihi al alat nan aloli tarko ne abu ne aka daure a dabban ko ya kama dabban in ta mutu yaya za a yi فقال malikun. والشافعي وأحمد والجمهور لا يؤكل لأنها ليست آلات الصيد المحددة. Zaka ce ba za a ci ba me yasa a ba murna za ka yi ba don ka ga ka da maliki ai baka ta abin da maliki ya faɗa yace ba za a ci ba me yasa yace saboda igiya gwai ko daure abu ko kama abu yace ba su cikin abubuwan aloli da ake farauta da su hmm. abin da yasa ya faɗa kenan tarko kuma ba ana farauta da shi ba farauta da shi akan haka mm, ah, farko ka fahimci kuskure kenan da <laughs> kake dan maliku ya ce kaza kaza ai sai li annaha laysat min min alati sayd muhaddada wanda suke da kai za su kace abu wa qala al-hasan al-basri bi jawazi wa'annan duk da aka ce ah, maliku shafi ahmad wal jumhur dukkan su matsayin su a cikin ilimi kai al-hasan al-basri واما اذا مات من غير جرح فهم متفقون على تحريمه suka ce wannan dabban in abin ya kama dabban ba da ya zubar da jini ba dabban ta mutu suka ce mutu ne in tarkon ko abin ya zubar da jini fa suka ce ya halatta ko menene hujja da hadisan da muka karanta ne manzon Allah ya faɗa yace abin da ya zubar da jini ka kashe dabba ko tarko na zubar da jini ko ba zubar da jini a can da muka karanta yake in abin farautar da ka harba ko ka jefa ya je yanke wani wuri na dabban sai ce abin da ya yanke gaban da ta yanku aka ziyar da ita aka ce karkaci dabban fa in ka yanke ka Ko abin da ya faɗa kenan hadisan da muka karanta ai cewa suka yi da aka tambayi manzon Allah sai ce abin da ya zubar da jini bai ce wannan ko wannan ko wannan ko aka ce za mu je mu yaki za ba mu da kaza kaza yace ban da hakori da farce da me da kashi sa'an nan ban da wa'annan duk abin da ya zubar da jini haka ambaci sunan Allah sai manzo Allah ce ne akan haka tarko da in kai basmallah ka sa ya kama sai ne akan hujja ko akwai shakka hmm. Sannan suka ce matsala ta biyu suka ce me ke iya ake yankan dabba hmm. wani suka ce sai an yanka abubuwa hudu makogoro da waɗannan jijiyar guda biyu da wata da wani da wata jijiya a da take har bayan mutum zuwa har kokosinsa hmm. waɗansu abubuwa guda hudu wani suka ce a'a in aka yanka biyu wani suka ce a'a in aka yanka uku a ciki duk zantutuka ne karshe ma da yake duk ijtihadi a kai abinda ake ce mai yanka in aka yanka dabbar aka zubar da jini ba sai lalle waɗannan bikin yanku menene dalili wata yarinya ko baiwa ko kuyanga tana kiwon mai eh? tana kiwon mai awakai ɗaya za ta mutu sai ta ɗauki mai dutse ta fasa ya yayi kaifi sai ta yanka dabba ba kaza ba ba sun ba siya ko rago ko akuya wa wani irin yanka za a yi da dutse har a yanke wa'annan duka ba sa'an nan kuma in ka ce in aka ɗora aka fara yanka sai an kai karfe kun a daga in ka daga hannu ba za a ci ba wani irin kaifi ne dutse ke da shi za a yanka har a kai karfe ba a daga to shine sai ce mas'alatu sai wata mas'ala اشترط Malik وأصحابه الفورية في التزكية إيه إمام مالك da almajiransa su ne suka ce yana cikin sharaɗin yankar da za a ci da ka ɗora wukan maza maza ka yanki ma'ana wani maliku bai wannan sharafi ba saboda ne manzo Allah ce ɗayan ku ya kaifafa a tsokarsa saboda ya yanka dabba ya huta shi ta sai ma malik yace sharadin yanka ka yanka wa'annan guda hudu sharadin yanka ka yanka kaza sharadin yanka kana tura maza maza ka yanke ta kanka galabashi akan haka wurin imamu malik in kana yanka ka daga wukar sa'annan ka so ka koma kuma yace ba za a ci ba mun gane ko wa anna zabiha idza rafa'a yadahu qabla tamam az-zabh thumma a'adaha ba'da al-mudda la tajuzu abinda imam malik ya faɗa kenan wa talafu malikiya kan sun kai sabani idza a'adaha bil fawri kana daga wukan kafin a bata lokaci sai kuma ka sake mai darwa da gaggawa da sauri tun ba bada lokaci ba fa qala ibn habib wani ne ibn habib min al malikiya ko fa qala ibn habib in a'adaha al fawri ukilat wai ne kenan da Hausa eh iye ne iye gaggawa mai da wukan to gaggawan mai da wuka yana nuna cewa an ɗaga wukan kenan ko ko a'a an bane a ce maliki malikiya kan su gaba ne kenan hmm. ibnu habib yana cikin manya manyan wa malikiya wa qala sahnun la tu'kalu sahnun yace a'a ko da gaggawa ya kai ba za a ci ba وقيل إن رفعها ليعلم هل zakatu الزكاة أم لا ma tammat fa'adaha ala al-fawri ukilat aka ce in ya daga wukan ya ga ko dabban ta mutu ya ga a'a bata mutu bai sake yankawa kuma za a yi ne wa qala al-lakhani law qila aksa hadha kana ajwad وهذا كله يدور حول أن الواجب الاستمرار في الزكاة حتى تتم وكلها ترتيب تعليق ما وكلها مسائل اجتهادية لا تتعلق بأي دليل قطعي نعرفه والله أعلم duk waɗannan matsalolin ijtihadi ne babu nasi da manzon Allah ya ce in ka fara yanka sai kai sai ka kai karshe babu nasi da manzon Allah ya ce in ka fara yanka sai ka yanka abu hudu ko sai ka dauke kan babu wani nasi da manzo Allah ce kaza kaza kaza kaza mm. abinda aka ce yanka duk abinda muka karanta da suka tambayi manzo Allah sai manzo Allah ce ma an jama mm. wa zikra smullahi fa kul laysa sinnu laysa sin wa zufu ba haka ya ba akan haka duk wayannan matsaloli in aka daga aka mayar din nan ba ishi har cikin malaman malikiyan kasu ba ijma'i ba mm. akwai sabani ko wanda sai in wanda sai a'a ba haka bane to kuma ai fa'ida a cikin fikrul malikiya kamar yadda yazo cikin matnul asmiya wa lam yu'azzab باتفاق العبد في كل ما الخلاف منه يبدو ما ba haka matan al ya yake ko an da karanta asmiya wa lam yu'abdu bi ittifaqin abdu fi kulli man khilafu minhu yabdu mun gane ko matsala malaman kan suka yi sabani in ka zabi daya a ciki kada ka ce wanda ya kaza ya ci mushe wani kafiri ne wani kaza ne a'a duk da abinda da ka fada da abin da wani fada duk ijtihadi ne babu nafsi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan da an samu nafi daga manzon Allah wane ne ce da nafi waye ta ne ita ita babu na ba wani ita har muka gama kitabu zakat eh, eh, farauta duk abinda manzon Allah an tambaye shi sai ce abinda ya zubar da jini mm. aka ambaci sunan Allah har aka ce wata kuyanga wata baiwa tana kiwon dabbobi raguna a wakai kuma kai kai za ta mutu ta kama ta ɗauki dutse ta yanka abinda za ka yi la'akari da shi shine wani irin kaifi dutse zai samu na ana tsorawa ya yanka dabbar ta amma duk da shi sai manzo Allah ya ce ne yanzu a yi sabani ana jayayya wannan ke mushe wannan ke yayi wannan ke kafi Matsaloli ba a a hankali sai ba fahimci komai ko duk waɗannan da suke yi ijtihadi ne Imam Malik kadai shine yake shi dai sharadin yanka wajen sa a yanka da maza maza a gama ba wai nafi ne dalili aka ce in ba a yi maza maza an gama dabba ta zama mutu ba dalilin ka dauki dutse ka yanka dabba ya za a mun gane ko to saboda me dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ɗayan ku zai zai yanka dabban sa ya wasa shi wukan ya bar wukan ya sai kaifi saboda ya yanka ya hutashe dabban kare gada bai da ita abin da aka amma da haka zaka tambayi manzon Allah an yanka dabba da dutse yace a ba haka bane yanzu an san farauta da tarko menene hukunci in kana yanka ka daga wuka ka koma menene hukunci ba haka bane to wai da aka riske ta ta mutu ko bata mutu ba a'a da aka riske dabba ta mutu ko tana da sauran rai to me yasa menene inda cewa ba za a yanka ba eh? <laughs> dama taimaka mun ne ake wannan da ke ciwon dabba kace sai daga dabba ɗaya za ta rayu eh cewa sai sai aka samu ta dabba ɗaya za ta rayu sai aka yanka aka ga dabba ɗaya za ta ne <laughs> <laughs> Hmm? Bayan ciki sun fita manzon Allah ya ce in wani abu ya yana ya fita cikin dabba wannan dabba abin da ya fita cikin shar'a ne sauran da aka yanka ba ban karanta ba an karanta قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام عن فاطمة عن أسماء قالت عن كربو فاطمة بنت المنذر daga asma'u yar uwanna na Aisha tace na harna farasan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fa na qala hadathana musaddad qala hadathana hammad ibn zaid an amr ibn dinar an muhammad ibn ali an jabir an jabir ibn abdullah radiyallahu anhum qala yace نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekaran da aka yi yakin haibar ya hana a ci naman daki amma ya yi sassauci ma'ana cin naman doki ma a jeran sassauci aka yi to nasoshin da suka zo ne ba wani ce a'a wani ce i malikiya suka ce makruhi mun gane ko babu luhumil humurin insiya yace babin da ke bayanin hukuncin da jakin jakuna fihi an salamata an nabi sallallahu alaihi wasallama yace an rawaito hadisi daga salama daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama kowa ya san hukuncin jakin gida ko ana ci ai ba a ci ko sai wurin arna ko قال حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سالم ونافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية تابعه ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع وقال أبو أسامة عن عبيد الله عن سالم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد ابن علي عن أبيهما هذا هو سندنا إمام مالك إمام البخاري في حدثنا عبد الله بن يوسف الترمذي kenan ko yana cikin manya-manyan malaman Imam Bukhari sa'annan shi kuma Abdullah bin Yusuf at-Tirmidhi yana cikin manya-manyan almajiran wa imamu malik قال أخبرنا مالك دليل يسي أخبرنا مالك عن ابن شهاب لقى محمد ابن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك عن عبد الله والحسن أرويته لقى عبد الله دا الحسن ابني محمد ابن علي أم محمد بن علي عن أبيهما دقى ما محمد an ali radiyallahu anhu daga aliyu wani sanadi ke na musulsun da ahlul bait ko qala yace na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anil mut'ati am khaybara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana auren mutu'a shekaran da aka yi yakin haibara, wa luhumi Humurin insiya ya hana kuma ya haramta auren nikahil mut'a ya kuma haramta haramta cin naman jaki قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل abin mamaki a cikin sanadin da ya gabata shine suwa suka daga wa aka rawaito wannan hadisi daga sayyidina ali daga ayyan sayyidina ali da jikokin sayyidina ba haka bane suka ce manzon Allah ya hana auren mutuwa. to sai hujja kuma shi a za su hujja من غانيكو قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر من غانيكو حجة لذات الزوزات سيد يوسف كاو مكشفة sai ta yi su kawo maka rikici sai ta yi su kawo maka fitina saboda me yace na ha anil muta bai ce nikahin mutu'a ba sai ce mutu'a dukkan malamai suka fassara shi abin da ake nufi ne nikahin mutu'a mun gane ko dan me Allah madaukakin sarki ce huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhar mutashabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله ma'ana nasoshin shari'a akwai nasi mai daukan ma'ana biyu mai daukan ma'ana uku duk sa'an da ka zo wurin wani nasi yana daukan ma'ana biyu wannan sai a ce ko sai ce ma to ai ba lallai bane ya zamo nikahil mut'a mut'a nikahil mut'a ai yace manzon Allah ya hani da mut'a sai sai sai kai mut'atul hajj ake ne mun gane ko sai manzon Allah ya hana mut'atul hajj to amma dan su suna yin wannan abin duk dalilin da ya zo yana hana wannan sai su awwala shi sai su kore shi sai su don afaki mun gane ko ba komai bane kina ce kawai da son zuciya babu hujja na ali da kansa ya rawaito riwaya akan قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عدي عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال يسي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية تابعه الزبيدي وأقيل عن ابن شهاب وقال مالك ومعمر والماجشون ويونس وابن إسحاق عن الزهري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع من ظن الله يا هنا أشدك كان دبا دكي فروتا كمن ذاكي دا دا مسا دا مي دا جيوا دا مينين دا وإن دكي دا فيكو جيوا إن دكي فروتا من ظن الله يا هنا أشدك قال حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه yace wannan mutum ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai yace ukilatil humur ya manzon Allah duk an canye dakuna fa thumma jaa sai wani kuma daban ya zo fa qala ukilatil humur ya manzo Allah an fatan ya jakuna fa mana za zo a rasa abin da za a tsora masaya za a rasa menene da menene ba haka bane thumma ja'ahu ja'il nan sai wani kuma ya zo ja'il farko na kira ja'in na biyu na kira ja'in na uku na kira me yake nufi yana nufin jin mutum ɗaya ne ko ko a'a daban-daban ne والقاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت أين الأولى والنكرة إذا أعيدت نكرة اكسب السبايا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا العسر تكرر مرتين بالتعريف فنفس على أن الأسر الأول هو الثاني والثاني هو الأول أما اليسر جاء منكرا وأعيدت وأعيد اللمس منكرا ففقد التغيير من ذلك فقال أفنيت الحمود na uku shi bai ce an canye ba sai sai an karasa an karasa da jakuna duk ma'ana sun kusa gamawa an kusa canye su a gama fa amara munadiyan fanada fil nasi sai manzo Allah ya ce me ya kuwa ya ce la inna Allaha wa rasulahu tabbat Allah da manzansa الواو واو الاصل ان حرف توكيد لفظ الجلاله اسمها الواو معطوف على ان كأنك تقول إن الله وإن رسوله إن الله حرم وإن رسوله حرم haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yushiku ahadukum an yajlisa ala arikatihi fa yaqulu ma wajadna fi kitabillahi na'malu bihi sai manzo Allah yace ala inna ma harramahu rasulullahi kamithli ma harramahu Allah manzo Allah yace dayan ya kusa karshen zamani karshen lokaci mutane za su zo dan tsananin jahilci da addini da neman fitina din sai ai su qur'aniyuna ne in ba abin da suka samu a cikin alqur'ani ba ba abin da za su yi aiki da shi to alqur'ani da jibril ya kawo a gidanku ya saukar ko kauye ko gidanku ko unguwanku ko garin ku wa ya saukarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe kai ma alqur'anin ta hanyar waye isan maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to menene ba zaka ce ba zaka dauki hadisan manzon Allah ta ce manzon Allah ce lokaci zai zo ka samu mutane haka nan sai manzon Allah ce ala kowa duk duniya ta saurara abinda manzon Allah ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta إن 'yan ورسوله ينهيانكم an luhumi الحمر الأهلية Allah da manzansa suna haninku suna haramta muku cin naman jaki na gida fa innaha rijsun fa innaha alfaus li bayanin illa ke ko yace lallai wannan jaki rijsun fa ukfi'at al-qudur yace tukwane na tafasa da naman jaki sai aka kifar da su wa innaha la tafuru bil lahm tana tafasa da nama aski tunda manzo Allah ce Allah da manzo sun haramta yace nan ba magana kowa sai zai dauki kunyarsa ya kifar wannan ya dauki kunyarsa ya kifar قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية فقال قد كان يقول ذاك الحكم ابن عمرو الغفاري عندنا بالبصري ولكن أبا ذاك البهر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوهي إلي محرما وأن مسألة مجدبة كعبد الله بن عباس وإذن وإنما آية قل لا أجد فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون إلا هار إذوا sai ga wai wannan babu a cikin suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da hujju ya zo da hukunci sababbi waɗanda suke ba su ayoyi waɗanda suke sun soke wa'ansu sun shafe wa'ansu hukuntai hukunce hukunce da suka zo cikin ayoyin alkur'ani wannan ba wata mas'ala ce da za a bata lokaci akan ta ba babu akli kulli dinabin min as-sibai babu da ke bayanin hukuncin haramcin cin dukkan dabba da take farauta tana da tsika قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع باب جلود الميته to an ce dabba an ta mutu ta haramta ba za a ci ba ko to menene hukuncin fatan wannan dabba da aka je aka je ne za a yi amfani da wannan fatar ko kuwa eh, fatar har yanzu tana kan najasa za a yi ne za a yi amfani da ita a mecece hujja ayyuka ya hadu zulim ba a sahura wannan kenan dukkan fatar da aka je mai ta aka sa mata mai bagaruwa ko ta zamo mai ta tsarkaka ayyuma ihadin mi ina mana ayyuma ihadin dukkan fata ko fatan alade ne a eh, zane yasa eh? alade ba da fata ne <laughs> eh kace saboda alade asalinsa to nan kuma ce ayyuma ihabin ina mana ayyuma ihabin ha eh ita ma ka shiga cikin umum ko saboda kuma manzo Allah da tsaya yayi bayani yace banda قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شهاب ان عبيد الله ابن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة ميتة Abdullahi dan Abbas yake manzon Allah yana shigewa sai ga wata akuya ko tunkiya ko dabba ta mutu ta mutu ai ba za a amfani da ta ba kenan ko فقال سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول هل استمتعتم بإهابها ina ma da kun yi amfani da fatar wannan dabba sai suka ce innaha mayyitatu me yake fara mushe ko mushiya mushe ne dabba mushe ba shi da namiji da mace me an ce mushe ya dauki namiji da mace an ce mushe ya ba ya zama gwaranci ya zama gwaranci to shine sai an an fuskanci wa'annan wahalhalu in kana fassara larabci wata kalmar cikin larabci mace ce amma za ka yi hausa tilas ya zama namiji wata kalmar namiji mai namiji ne in za ka fada da hausa tilas ya zama ce da tilas ya za tilas sai an samu gwar a hankali wanda ya shiga na wannan shiga na sai za a yanka irin wannan sai a samu istilahi kalmar da za a baya ko dan yace innaha mayyitatu ita ne ce to ga ni ko ita mushe ne mushe mushe ce ita mushe ce saboda bambanci rikici tsakanin kalmomin a to akwai mace kenan akwai ita kalman kanta mushe dan ana amfani da shi ita wurin namiji da wurin mace in kace ba namiji ba mace a dabaran da ka ce mushe ce bai kace ce mushe ne amma ka ce mushe ce ma'ana kalmar kanta ta zama mace wannan mushe ne kalmar annan ya zama namiji ba haka ya zama namiji ne haka ne ko eh sai suka ce manzon Allah ya manzon Allah ai wannan dabban mu ce فقال سيما الله شيء إنما أداة حصر إنما أنا أداة حصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما أداه لكي أي كول كأي إنما حرم أصله ma'ana da suka ce manzo Allah ce wannan eh, dabbar ina ma da sun amfani da fatarka sai suka ce manzo Allah ai mushe ce dabbar sai manzo Allah ce ai kadai kawai cin naman aka haram me yake nufi kenan bai hana in an je mai fatan ai amfani da ita ba ai amfani da fatan ba kenan ko akan haka duk sa'an da kaje ka sai balat ne ka daure su za ka yi sallah duk sa'an da mutum ya zo ya sallah sai zare balat ya aje ya aje kan in alkiblarsa ko inda yake sallah aka ce menene wai a balat ka san tura aka kawo da mushe aka yi da menene to man jasa ne sai ka aje kan shi duka da kake sallah ko kana sallah kana sujada akan shi <laughs> yanzu duk balati in aka je ne balati a dama bel bai zuwa sai an je ne ko me ya hukunci da sallah a ciki ya halatta قال حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا محمد بن حمير عن سادت بن عجلان قال سمعت سعيد بن جبير قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول مر النبي صلى الله عليه وسلم بأنز ميتة فقال ما على أهلها لو انتفعوا بأهل إهابها من الله صلى الله عليه وسلم يشجي موتا أخويا تامس موشكو sai manzo Allah ce ai babu laifi masu masu mallakan wannan dabba ina ma da sun yi amfani da fatarta ma'ana in dabba ta mutu mushe an hana a cina mata ko amma in aka je ni fata za a yi amfani ko za a amfani ba za a yi amfani ko to in aka je ni fatan za a yi salka a sa ruwa a cikin an salka ka san salka fata jaka da ake da fata ana zuba mai ruwa za a sha ko ba za a sha ba saboda me ya zama ne abinda zaka fahimta shine wane ne yake maka mushe ba za a ci ba manzon Allah shi kuma yace fatar moshe in aka je ne ya zama ne ta zama ne magana ta babul mis imam al-bukhari ana zancen abinda za a ci abinda za a dab sai kawo kuma mis menene mis turare me kawo turare a cikin kitabul mis farauta ko yanka me kawo turare a ciki eh imam al-bukhari ne ya sani ai an yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wa in tafuqil anama wa anta minhum fa innal miska ba'd damil ghazal haka mai waka yake ko wa in tafuqil anama wa anta minhum ai ba abin mamaki bane a ce kai ai kana cikin talikai ne kuma ya aka aika fi su yace wannan babu mamaki ga cikin abin nan ma fa innal miska ba'd damin kazal yace ai in tafuqil anama wa anta minhum fala gharabata wala ajaba wala mani'a bi dalili anna al-miska ba'd damil ghazali ina ma'ana wannan magana ta karshe yace al ne menene miski ne ke ga kirare kanshi yace to ai miski daga me aka yi miski al-miski da jinin barewa miski din ana sana'ar tashi ne daga me daga jinin barewa da miski da jinin barewa waje fi daraja daga me aka yi shi ne suka ce ko da yake manzon Allah mutum ne dan adam ya an haje ai babu mamaki a ce ya fi kowa dalili ga wannan ma ya auku an haddace ko wa in tafuqil anama wa anta minhu fa innal miska ba'du dam al-ghazal mana in ta in tafuqil anama wa anta minhum qala la ajaba jawab kenan ko la garabata wa la ajaba wa la mani'a ma huwa dalilu fa inna fa bi sababi anna al-miska ba'du dam al-ghazal shine dalilin da yasa ya kawo al-miski menene hukuncin jini an haram hurrimat alaikum kaza kaza kaza wad wa jama haramun ne ko Ku sa'an nan kuma kowa ya san almiski da me ake yi to zaka kuma manzon Allah ya yabi almiski wannan na nuna cewa miski almiski ya halatta ayi amfani da shi ko bai halatta ba ya halatta kuma abin da yasa Imam Bukhari ya kawo shi ana faɗi rabin yanka dabbobin da za a ci jaki doki naman da aka yi dabban da aka yaka da wata musu mushe sai kuma kawai sai almis duk tunanin ka na duniya ba za ka yi fahimci ina ma nan kuma kawo almiski na ba mahallin sa bane ko amma shi Allah ya maka fatar ya san mahallin almiski saboda yana bayyana maka me halatta kai amfani ba ya kawo fata ba yace kai amfani da fata ko da mushe bane to wanda yake maka mushe haramun ne kace shi yace ma ya halatta kai amfani da fata mushe maka gini wanda ya kawo maka ayan alkur'ani eh, hurimat alaikumul maiwad wadda shi kuma yace maka almisi za ka yi amfani ya halaka ko da halaka قال حدثنا مسدد عن عبد الواحد قال حدثنا عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو ابن جرير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة الله كرم سداتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي ما من مسلول يكلم في الله ke babu wani wanda za a jin saboda ya kinta da addinin Allah mun gane ko maklum alkalam wanda aka ji mai aka yanke shi ko aka yi wani abu ya zubar da jini mun gane ko yasa aka ce a tawkid bil masdari yamna'u majaz mun gane ko alkalam shine a jimma mutum abu to da Allah madaukakin sarki ce wa kallama Allah Musa taklima yasa duk masu bid'a duk masu gabatar da hankulansu akan innasi duk wa'azu kungiyoyi da suka kauce ma eh, eh, eh, hanyar ahlus sunna zaka za su samu kansu wani hali su rasa yadda za su Imam zamakshari ya kai matuka a cikin balaga a cikin sanin lugal arabiya yana cikin waɗanda ke cewa babu magana ta Allah babu kaza Allah baya magana irin kaza kaza kaza ba haka bane to duk aje a dawo wa kallama Allah Musa taklima fa'ida na larabci wa kallama Allah Musa ne yiwa kai tawili yayi kaza yayi kaza yayi kaza amma duk sa'an da aka karfafa magana da masdari yace jalasa julusan jalasa ya zauna sai kai ka ce a'a tsugunawa yayi ya zauna ne ko ya tsuguna ne ko ya dokusa ne ko ya yi wani abin da ya kusa da zama ko ya kama da zama amma har yace jalasa julusan yace ya zauna zama za a yi jawiri ba za a yi jawiri ba ko ba zai wa kallama Allah Musa da nan aka tsaya masu tawili da kwarewarsu da balaga da fasaha da Allah ya basu za su yi tawili yace taklima zance kallama Allah Musa Allah ya zanta da Musa yace takliman wa akkadahu bil masdar mimma la yada majalan lit ta'wil yace suka babu yadda za a yi Eh, Abu hurairu ce manzo Allah ce duk wanda aka kin masa ciwo wurin yakin ta da addinin Allah mun gane ko mu lura da wannan hadisi illa jaa yawmal qiyamati sai mai shi ya zo ranar tashin kiyama lokacin da kaje yakin ta da addinin Allah aka yanke hancinka ko aka yin maka me zai guda me zai gudu me zai fita jini to sai manzo Allah ce wannan jinin zaka zo ranar tashin kiyama wa kalmuhu yajma mikin da aka yi ma yana zubar da jini allau launu dam wannan kalan abin da kake zubarwa kalan jini launi ne na jini warrihu rihul mis amma wannan jinin yana ƙarshen A akan haka manzon Allah ya yabi almiski kenan ko ya zarge shi ya ba da izini yi amfani da almiski kenan ko bai ba da izini ba ai mun lura da wannan ma'ana abin da ka mutu a kai cikin yaƙi ta da addinin Allah za a ta da kai a kai ranar tashin kiyama rana ita yau mako wancan akwai wani bawan Allah da muke karatu da shi Umaru ya zo karatu lafiyar sa kalau ba abin da ya same shi kashe gari aka ce sarkin dutse ya ce a zo za a musuluntar da maguzawa ya tashi lafiyar sa kalau ya je musuluntar da maguzawa sai ya mutu me kenan yake ya mutu a cikin me kenan daga ikon Allah zalika fadlullahi yusuf mai lafiya lafiya ya je a musulunta da me lafiya kalau sai Allah ya karbi ransa ana to yanzu in Allah ya mai arziki ranar lahira aka ta ina za a ta da shi cikin yakin ta da addini to kowa kai ma kai hankali ran da rayuwarka ta kare za ka bariki ne za ka zalunci ne za ka kulle kulle ne za ka kai biya ne za ka menene duk abin da kake son ka je kai din nan a hanya za ka ko kana ciki ko kana dawowa in rayuwar ta kare haka za ka mutu kuma ranar lahira a in akan me za ka da kai akan wannan abin za kasa da'ima ka zama ban da aikin alkhairi ba abin da ke gaban ka dan baka san lokacin da za a zo a zare wannan amana da aka ba in Allah ya rufa ma asiri aka zare wannan amana za ka masallaci ne za ka musulunci da maguzawa ne za ka karantarwa ne kana cikin sallah ne za ka sadar da zumunci ne za ka gaida iyayenka ne za duk wani aikin alkhairi to waɗannan su ne abubuwan da za su zo maka cikin kabari suna ɗebe ma cewa Allah ya muna gamu da kasar ko Allah ya kansa ya gafarta masa ko abin lura anan shine manzon Allah ya ce ma min maslumin yuklamu fillahi duk wanda aka ji masa rauni a cikin tada addinin al-fillahi yake ina mana fillahi fi sabili ila kalimatillahi fi sabili ila kalimatillahi manzo Allah ce wannan miki kurji da ji aka jin maka ka mutu ka shekara nawa miliyan a cikin kabari ka zama mai amma ai ranar tashin kiyama Allah zai mai da kowa yadda yake to kai kuma daraja ɗaukaka martaba digirin girmamawa da Allah zai baka sai a waye gari ranar tashi kiyama ga kurjin na fitar da jini amma yana kai su ayi murna za ka yi rannan ko ko bakin ciki menene dalili ga ka ga ka samu anini nawa anini nawa eh eh kwado ya ga anini to ga ya zama general kenan field marshal kenan haka Allah haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kasancewa duk abin da kake shi ya kyauta da addinin Allah baka da fasara kyautar ka inganta niyya nan ka yi aiki akan ilimi shi kenan Allah madaukakin sarki ce ya saya ya biya inna Allah ashtara min almu'minina wa أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ba haka bane Allah ya riga ya saya biya to Allah zai yaudare ka ne zai zalunce ka ne a'a ke sa da'iman ka zamo tunanin alkhairi aikin alkhairi sarar da zumunci kyautatawa ma'ana ba abin da ya dame ka sai addinin Allah ya daukaka ko menene zai faru zai faru ba haka bane قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي to abinda dan adam yake jima tsoro shine to in naje na yakin ta da addinin Allah naje ai kaza in naje ai kaza in na rasa kuɗi in na mutu ko na to ƴaƴana ya za a yi ya za a yi da su ya za kai kanka ya ake da kai ƴaƴanka kuka kai kanka da karfin ka kake samu wane ne yake kulawa da kai Allah madaukakin sarki da shi da kintiri suke ba da labari suna ba da wani abu ne kamar hikaya amma ana samun izina a ciki ana samun ibra wata mace ce aka ce tana da ciki hannunta ɗaya ne tana zindalin za ta haifi ɗaya za ta yi tana haihu za ta haihu haihu ɗaya da sai ta haifi tagwaye ta ce wai ne Allah ya zai yi tana buga hannu ta kan kirji sai hannu ɗayan kuma ya saura ɗaya babu ɗaya kuma ya makale yaya za a yi aka ce da haka ta haifi ƴaƴan ta reni ƴaƴan har su girma sa'annan Allah ta ce masa hannu don a nuna masa cewa ke da ƴaƴan ki duwa yake kula da su Allah zai sa ƴaƴanka da wane ne ka nuna musu Allah madaukakin sarki wallahi tallahi in ba Allah ne kai maka ma ƴaƴanka ba abinda da zaka iya yi Allah ne ya hore musu kai kake iya yi musu in Allah ya janye sai dai ka sa ido kana kallon baka da yadda zaka yi yasa ƴaƴa ne kowa a hada shi da Allah ya san cewa Allah shine mai cikakken mulki shi ke mallakan komai shi ke iya bayarwa shi ke hanawa in aka tarbiyyantar da mutane akan haka suka san hanyar Allah shike nan babu damuwa in Allah ya mun gane ko da kai da ƴaƴan ka waye ke daukar nauyin ku ah, to ya zaka ce in ba ka waye zai duba ƴaƴan kai wa ke duban ka to Allah ke duban ka ko shine zaka je tada addinin Allah Allah ya kabiranka shike nan sai ya tozartar da ka zai a hankalce ma ba zai ba ko قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي أنكر بودك أبو موسى الأشعري Allah ya kara masa yadda yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wani misali manzon Allah ya kawo yake ce maka hmm. abinda ake so gare ka kai kokari ka abutaci mutanen kada ka yadda ka abutaci lalatattun mutane hmm. ba haka bane wala tahillu lahu tuhbat tuhbatu fasikin wala mujalasatu to a yanzu da halari zai karanta <laughs> eh kai da aka ce ma malami kai kada ka je ka zauna da fasiki sai kai kanka ka zama fasiki ya halatta mun gane ko shi ne manzo Allah ya fito da abin fili yace masalul jarisi salihi wasu'i yace misalin wanda ke zaune ke abuta da mutumin kirki ko da wanda ke abuta da eh, mutumin banza ko mugun mutum manzo Allah ce ka san misali tsakanin su sai ce ka hamilil miski wa nafihil wa nafihil kiri wanda yake zuwa tare da mutane na kwarai haka Allah ke wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu wala tadu aynaka an turidu zinata al hayati dunya ولا تطيع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا haka Allah yake wasbir nafsaka ka daure zuciyarka kai hakuri ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi kai kokari ka je wurin ilimi wurin karatu wurin tuna Allah wurin ambaton Allah wurin ko menene Allah ya ce ka daure zuciyarka kai hakuri ma allazina yaduna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna dunya yuriduna wajha ba abin da suke so sai neman yardar Allah wala taru ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya kada ka kauda kanka kada ka kauce musu kace a'a ga inda garaba sa take ga inda za a samu kaza ga inda ba za a kaza aka ce duk wannan bata lokaci mun gane ko da shine manzo Allah ce kaga misalin wanda ke zaune da mutumin tare da mutumin kirki ko yake abutaci mutumin kirki da wanda ya je yana zaune da mutumin banza ko fasikai ko shafikai ya ce ka ce abu biyu ne hmm. wata ce mai sandan almiski ne da mai hura wutan